radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Hausa VOH ne yake magana a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jerin shirin da muka ka muku a kowace rana. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da labarin wasannin mako sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin nan kamar yadda aka saba sai an fara da jin shirin nan na kokon san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin takwas ga watan mayun shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan shawwal na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa yau ce ranar tara ga watan mayu ranar red cross da hilal ahmar ta duniya an kafa kungiyar red cross ne saboda bada agaji na bukatu da kuma waɗanda suka ji raunuka a yaƙe-yaƙe da ma matsaloli daban-daban waɗanda suke adabar al'ummomi a duniya john harry wani mutumin kasar switzerland ne wanda ya gabatar da shawarar kafa wannan kungiya a tarin geneva a shekara ta 1862 sannan kuma aka minci da kafa kungiyar a shekara ta 1864 sannan daga baya aka sanya ranar 8 ga watan mayu wato ranar haihuwarsa a matsayin ranar kungiyar ta duniya a kasashen musulmi dai ana kiran kungiyar da hilal ahmar sannan kuma a halin yanzu kasashen duniya 126 ne suka kafa rassan wannan kungiya a cikin kasashen su inda mutane kimanin miliyan 250 suke aiki a ƙarƙashin kungiyar a faɗin duniya masu saurari ko san cewa shekaru 78 da sa gabata a rana irin ta yau wata takwas ga watan mayun shekara ta 1945 aka kawo ƙarshen yakin duniya na biyu bayan mika kai wanda sojin nazi suka yi ba tare da wani sharaɗi ba tun a shekara ta 1943 ne da sojan nazi suka fara ganin koma baya a yakin duniya na biyu da jamus ta fara daga kashe dai sojin tarayyar soviet daga gabas sun shiga birnin balin babban birnin ƙasar jamus a farkon shekara ta 1945 amma kasashen kawance sun ci gaba da yakar japan wadda take tare da jamus a yakin har zuwa watan agustan shekara ta 1945 inda amurka ta jefa makaman nukiliya a kan japan wanda hakan ya sa Allah tilas ta miƙa wuya an ɗauki shekaru shida ana yakin duniya na biyu da kuma an kashe mutane miliyan 60 sannan kuma an yi asarar dukiyoyi na kimanin dala amurka triliyan 1.15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 Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokacin. To shirin shirye da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin labaran. ce matakin maida kasar Siriya a kungiyar kasashen Larabawa zai rage shishigi na kasashen waje a harkokin kasashen yankin. tashin nakiya ya yi ajalin sojojin jamhuriyar Nijar guda bakwai a yankin talabiri da ke yammacin kasar. Ana ci gaba da gwamza faɗa a Sudan duk da yunkurin tattaunawar sulhu da aka fara yi. Tun zuga cikakkun labaran Iran ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta yaba da matakin mai da kasar Siriya a cikin kungiyar kasashen Larabawa da yake yabawa da matakin Nasir Kan'ani ya ce hakan ya nuna cewa kasashen musulmi kan iya warware duk wani sabani da ke a tsakanin su kuma a cewarsa hakan wata hanya ce ta rage shishigi na kasashen ketare a al'amuran da suka shafi yankin in shi a jiya lahadi ne kungiyar kasashen larabawa ta sake mai da kasar siriya a matsayin daya daga cikin kasashe mambobinta bayan dakatar da ita sama da shekaru goma da suka gabata ministocin harkokin wajen kasashen larabawan sun ce tuni wakilan gwamnatin siriya suka fara shiga tarukan kungiyar daga ranar lahadi ministocin sun jaddada kudurinsu na kaddamar da yunkurinsu domin kawo karshen rikicin na siriya inda suka amince su kafa wani kwamiti da zai ci gaba da ganawa da gwamnatin bashar al-assad hukumomi a jamhuriyar demokradiyyar congo sun aina zaman makoki na kwana guda yau litinin domin juyayin mutum kimanin 400 da suka rasa rayukansu a mummunar ambaliyar ruwa da zabtarewar kasa da ta afkawa wasu yankunan kasar guda biyu a jiya ne hukumomi a gabashin kasar da suka sanar da tsamo gawarwarki na mutane kimanin kusan 400 bayan mummunar ambaliyar ruwa da zabtarewar kasa da ta afkawa kasar ranar alhamis wasu bayanai na daban sun ce akwai mutane da yawa da suka bata kuma da yawa ruwa ne suka yi awon gaba da su a makon da ya gabata ma an samu matsalar ambaliya a wasu yankunan gabar tekun kibu da ke makwabtaka da kasar rwanda lamarin da ya sanadin mutuwar mutane fiye da ɗari to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu hace daga birnin tehran bayanai daga jamhuriyar nijar na cewa sojojin kasar bakwai ne suka rasa rayukansu a lokacin da motar su ta taka nakiya a yankin tilaberi da ke yammacin kasar lamarin ya faru ne a ƙauyen samira wanda ya kasance wurin da ya kunshi masana'antar haƙar zinariya ɗaya tilo ta ƙasar tun shekarar 2004 a wata sanarwa da rundunar dakarun gnn ta fitar ta ce motar ta taka nakiya ne da yammacin shiya a kilomita shida daga ƙauyen na samira a lardin gote da ke kusa da iyaka da burkina faso yankin dai ya yi ƙaurin suna wajen fuskantar harare na mayakan da ke ikirari da sunan jihadi na alka'ida da kuma is a yankin rahotanni daga sudan na cewa har yanzu bangarorin da ke rikici a kasar na ci gaba da gwamza fada domin kwace iko da muhimman wurare a hartun babban birnin kasar duk da yunkurin tattaunawar sulhu da ake tsakanin bangarorin ana jin karar harbe-harbe da jiragen yaƙi a yankunan da ke hannun dakarun rsf ciki har da fadar shugaban ƙasa a wannan lahadin ƙungiyar ƙasashen larabawa ta fara taro a masar domin tattauna rikicin ƙasar ta sudan haka zalika bangarorin da ke rikici da juna sun aiki da wakilai domin tattaunawa a jadda a shiga tsakanin amurka da kuma saudiya kawo yanzu dai babu bayanai game da yadda tattaunawar ke tafiya kasantuwar ba wani bayani daga janar-janar da ke rikici a kasar ta sudan sai dai wasu bayanai sun ce sojojin na sudan sun ce ba batun tattaunawar sulhu illa kawai tattaunawar yadda za a tsakaita wuta da kuma buɗe hanyoyin shigar da kayan agaji to jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh To madalla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye za kuma mu farawa ne da shirin nan na labarin wasannin mako. Labaran wasanni. Bismillahir Rahmanir Rahim. Matasa sauran masu sha'awa sanar da shi Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake sauran wasan shirin labaran wasanni. shi da cin mai kawo muku mai labaran wasanni da su shafi kasashen nahiyar afirka nahiyar turai da kuma nahiyar asiya da fatan masu sun tare da mu kuma za su ji cikin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To su zukan shiga cikin kwarar shirin inda za mu fara da nahiyar Afirka. a cewa haifatawar da ake a gasar kwadancin kofin nahiyar afirka ta 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai yanzu haka dai ana iya cewa tafiya ta yi nisa a gasar a ranar asabar ta gabata ce najeriya ta yalla suka fasar afirka ta kudu da ci uku da biyu sai kuma zambia ta samu morocco da ci biyu da ɗaya to kuma kaɗan daga cikin irin makin da kowace ƙasa samu ya zuwa yanzu a wannan gasa a rukunin a akwai kasar senegal inda suke da maki tara a saman tebur sai kuma algeria da maki hudu sai kuma congo da maki hudu yayin da kasar somalia ke da maki ɗaya a matsayin ta ƙarshe. sai kuma rukunin biyu inda kasar Morocco ke da maki shida a saman tebur yayin da Najeriya ke bi mata da maki shida a matsayin ta biyu sai kuma Afirka ta kudu da maki uku ita kuma Zambia na da maki uku a matsayin ta karshe to yanzu kuma sai rukunin C inda kasar Mali ke da kan gaba da maki shida yayin da kasar Burkina Faso da Kamaru ba su da maki ko da guda ɗaya ɗaya don su kuma da zango a yankin asiya kamar yadda kuka saba kuma za mu fara ne da kasar iran inda za ku ji cewa yar wasan lunkaya ta kasar iran ta zamo ta daya a gasar lunkaya da aka yi bayan kashi ta sha a wasan da suka buga shugaban hukumar wasannin kurame na kasar iran ya faɗi cewa jami'an hukumar wasannin kurame na iran da asiya sun yaba game da yadda iran ta karɓi bakuncin gasar kwallon kofin asiya ta kurame da kasar ta gudanar yanzu kuma mu je inda aka kwana bangaren wasannin premier na kasar iran a ranar juma'a 12 ga watan mayu za a buga wasa tsakanin sanatin nafta abadan wato sai kuma misar rafsanjani da ta kara da istiklal yayin da aluminium iraq ta kece rayin da nafti masjid suleiman ita kuwa abadan za ta kara da fulad sai kuma malaban za ta kara da west kerman ita kuwa sefahan za ta kara da faikan sai kuma tarakto ta ke ce raini da na saji mazandaran. ƙungiyar ƙwallon kafa ta fasfe za ta kara da gulgahar sirjan yayin da ƙungiyar ƙwallon kafa ta ta police ya ce kan gaba da maki sittin a saman tebur sai kuma sifahan da maki 59 a matsayin ta biyu yayin da istiklal ke bi mata a matsayin ta uku da maki hamsin da shida. yanzu zuwa ya da zango a nahiyar turai da ku ci cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid ta lashe kofin copa del rey na 20 a jimilla Real ta ɗauki kofin ne na ashirin bayan ta doke Osasuna da ci biyu da ɗaya a ranar Asabar ta gabata. Wasan ƙarshe na arba'in da Real ta buga a gasar kuma karan farko da ta ɗauke kofin tun bayan shekara tara da ta wuce lokacin ta yi nasara a kan Barcelona. Minti biyu da fara wasan ne Rodrigo ya ci kwallo daga baya kuma Sasuna ta farke a hannun Lucas Toro bayan da aka sake komawa zagaye na biyu. a Karan farko cikin sama shekaru wato talatin Napoli ta lashe gasar Serie A ta samu wannan nasarar ne bayan kunan doke ta yi da ordinance a filin wasa na dacia arena kuma daga nan kungiyar ta fara murnar nasarar ta samu a shekara ta 1990 ne kungiyar ta ci kofi na ƙarshe lokacin diego maradona yana buga mata wasa kuma ta ci kofin shekara uku kafin nan victor osimhen dan najeriya nan da ke buga wasa a kungiyar kwallon kafa ta napoli ya farkewa napoli cin da aka yi mata ya ci kwallon ne a minti 52 bayan sandy Lovrick to ya ci wa witness kwallo messi ya baiwa psg haƙuri kan tafiyar da ya zo a ƙasar saudi arabia lionel messi ya nemi ahuwar abokan kwallonsa na psg tare da cewa yanzu yana jiran ya ga hukuncin da kungiyar za ta yanke a kansa ne bayan zuwan saudiya da ya yi ba tare da izini ba an dakatar da kaftin ɗin argentina ɗin na mako biyu saboda tafiyar da ya yi wannan yana zuwa ne bayan rashin nasara da psg ta yi a gida a hannun lorient a ranar lahadi rashin nasara na uku kenan cikin wasa shida kuma messi ya buga wasan hanna minti 90 gaba daya ina ba da haƙuri kan abin da na yi ina jiran hukuncin da kulob ɗin zai yanke a kai na kamar yadda messi ya bayyana kuma a wani faifan bidiyo da ya wallafa a shafin sa na instagram faransan jaman talaktar da lionel messi mako biyu bayan da ya je saudi arabia ba tare da izininta ba messi ba zai ci atisaye a psg ba a tsawon kuncin dakatar wadda aka yi masa an fahimci cewar kaftin din argentina mai shekaru 35 ya nemi izinin yin tafiyar domin kulla yarjejeniyar tallace-tallace ta kashin kansa ne amma ba amince ba messi yana yawa saudi arabia aikin jakadan hukumar yawa bude ido ta kasar cristiano ronaldo ya zama daya a samun kuɗin shiga a duniya tsakanin masana'ar wasannin tsalle-tsalle a karan farko da ya taka wannan matakin tun bayan shekara ta 2017 sakamakon komawa da ya yi a nasir ta saudi arabia da ta saka leda a watan janairun shekara ta 2023 da muke ciki mujallar forbes ta wallafa cewa dan kwallon tawagar na portugal mai shekara 38 zahiwa ya samu dala miliyan 136 a wata goma sha biyu da suka wuce ragin da ke tsakaninsa da annasir ta kai sama da euro miliyan 200 kwatankwacin fan miliyan 176.7 a kowace shekara shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya gani infantino ya barazanar kin nuna gasar wato kofin duniya ta mata ga wasu kashen turai guda biyar infantino ya buƙaci kashen da cewa sai idan kamfanin da za su haska gasar a talabijin su sun kara kuɗin tayan da suka yi tun da farko shugaban ya ce abin takaici ne kan yadda aka yi yin tallata wasannin a birtaniya da sifaniya da italiya da kuma jamus da kuma faransa ya kara da cewa an watsa wa 'yan wasan da kwallon kafar mata kasa a ido kuma manyan kasashen turai na shirin kawo koma baya a wannan gasa to ma saurare duka duka iya abin da suka na sun shirin gan lokaci na hararen mu zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbiye mu a wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda akwai jimarin su ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo to www.hostv1.ng a huta lafiya. to shirin labarin wasannin mako kenan yanzu kuma sai kiɗe-kiɗen iraniyawa. kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin yana cin sami kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi masu nishaɗantarwa da suka yi magana akan maudu'ai daban-daban domin amfanin masu saurare yanzu kuma lokaci ya zan haɗa ku da kudrat furhasan domin jin irin waƙar da ya tanadar mana ai saurari lafiya. شنه Kudirat Burhassan kenan aka saurara a cikin wannan waka mai ma'ana da faɗakarwa da ya rera mana da fatan ma sun amfana kuma sun ji daɗinta kuma sun ji daɗinta a nan zan zamun shirin gan lokaci da aka haɗe mai shirin ya kawo jiki sai a tarbe mu a wani shiri na gaba domin jin mu ɗauki da su a ɗan waƙe waken kamar yadda muka saba. amma kafin nan amma madadin wanda suka tallafa har shirin ya kammala ni ma da gushin nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryenmu a shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. de la and all. عاشقان an sake lalbun kafin da amadin kowa da kowa ne hassan barka da kasance da kuke cewa mu ne lafiya